sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana da wannan safiyar Asabar a kan mitoci goma sha tara, talatin da ɗaya da kuma sittin. A jamhuriyar Nijar ana iya jin mu ta tashar mu na VOA Africa a zango ɗari da biyu da ɗigo biyar. ko kuma ta gidajen rediyo amfani fara'a sarauniya nomad dalol da kuma niyya sai kuma alfa rediyo a birnin kumasin kasar ghana yayin da a duniyar gizo ta intanet kuma za a iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com ku da warhaka. Amina Buhari auna ce tare da abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan lokacin. A cikin shirinmu na yanzu za ku ji mu dauke da shirin a bari ya huce, amma da farko ga labaran duniya. Assalamu alaikum masu saurare da fatan an wayi gari lafiya yau Asabar 26 ga watan Oktoba. Ga labaran mai karantawa Ibrahim Kalmasi Garba. Sojojin Rasha makare cikin motocin yaƙi masu silke na kan mamaye arewa maso gabashin Siriya sakamakon janyewar da sojojin Amurka suka yi. wanda ya kai ga kasancewar sansanonin sojin amurka kufai wani sa'in ma a wargaje a cewar kafafen yada labaran rasha jiya juma'a wasu karin 'yan sandan sojin rasha 300 da motocin yaƙi ashirin masu silke sun zo kuma ana shirin girke su kan iyakar siriya da turkiya a matsayin wani bangare na yarjejeniyar da rasha ta cima da turkiya don ta kawo ƙarshen yakin da take yi da dakarun urdawa waɗanda kafin nan amurka ce ke goyon bayan su amurka ta kasance kawar urdawan ta kud da kud a 'yan shekarun nan to amma daga ƙarshe ta yi watsi da urdawan ma'ana ta bashe su abinda kafafen yada labaran rasha suka ruwaito mai magana da yawun fadar shugaban rasha ta kremlin dmitry peskov na cewa kenan ma'aikatar shari'ar amurka ta kaddamar da wani bincike irin na manyan laifuka kan sababin kafa kwamitin binciken zargin katsalandan ɗin rasha a zaben shugaban amurka na shekara ta 2016 a cewar wani mai masaniya kan batun sabon binciken da aka kaddamar ya biyo bayan nazarin da ma'aikatar shari'ar ta yi kan yadda kwamitin binciken musamman na robert muller game da tsoma baki da aka ce rasha ta yi a zaben wanda aka kammala a watan maris na shekarar ya samu asali attorney general din amurka william barr ne ya bayar da umarnin a yi nazarin tun bayan da ya fara jagorantar ma'aikatar a watan fabrairu yana mai cewa shi fa yana da wasu tambayoyi kan dalili da kuma yadda hukumar bincike ta FBI ta kaddamar da wani binciken kuma wanda shi ma ya yi nazarin zargin haɗin baki tsakanin kwamitin yakin neman zaben trump shekara ta 2016 da ƙasar rashar To karfa a sha'afa ana shan labarai ne daga sashen hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. wani harin jirgin sama da ake kyautata zaton amurka ce ta kaddamar ya ritsa da wani sansanin dakarun isis a yankin puntland na kasar somalia a cewar mazauna wuraren wani ganau wanda ya yi magana da muryar amurka bisa sharaɗin sakai sunansa ya ce wasu makamai masu linzamin kimanin hudu aka cillo daga wani jirgin mara matuki da ake kyautata zaton na amurka ne waɗanda kuma suka dira kan wani wuri mai cike da tsaunuka jiya jama'a daura da ƙauyen amira da ke can lungu mai tazarar kilomita 150 kudu da bosasu har yanzu dai ba a samu cikakken bayani kan ainihin inda aka auna ba a harin to sai dai wurin wanda maɓuyar mayakan isis ne a somaliya ya sha fuskantar hare-haren jiragen amurka a wannan shekarar Ƙungiyar tarayyar Turai ta amince cewa buƙatar Burtaniya ta sake tsawaita wa'adin ficewarta daga ƙungiyar mai mambobi na ƙasashe 28 dole ne. To amma bata yanke shawara kan tsawon lokacin da za a ƙara ba. Wani jami'in ƙungiyar ta EU da aka sa kai sunansa ya ce bayan da sauran ƙasashe 27 mambobin ƙungiyar suka yi zama jiya juma'a a Brussels. kowace ta amince cewa akwai buƙatar sake tsawaita wa'adin an yi wannan zama ne ƙasa da mako guda gabanin cikar wa'adin da aka tsayar a baya na ranar 31 ga watan oktoba ƙasashen rasha da china da pakistan sun yi kiran da a gaggauta kuma kan teburin shawara tsakanin amurka da taliban don a cimma yarjejeniyar kawo ƙarshen yakin da ake yi a afghanistan watsam shugaba donald trump a farkon watan satumba ya dakatar da tattaunawar da amurka ta shafe shekara guda tana yi da taliban bayan da wasu jerin munanan har haren da 'yan tawayen taliban suka kai a kabul babban birnin kasar ta afghanistan ya yi sanadin mutuwar wani sojan amurka baya ga wasu barna kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla yanzu kuma ga shirinmu na abar ya huce. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce. Wanda masu iya magana kan ce shi ke kawo da rabon wani. madalla baba barka da dawowa. Yawwa barka da hajji An sha New York. Ta an sha New York. Eh. Sai dai wannan karan baka ga aljanna ba. Eh eh a ai ko da yake mun bi kofar aljannan amma sai ce. To in aka koma a ce muna gaishe ta. To za su yi da Allah. <laughs> Muna jira abin da yake biyo bayan gaisuwa. Sha Allah. Hmm. To barka da dawowa. A barka. To kamar da muka saba za mu bude wannan fili da gaishe-gaishe an yi rashe-rashe. Hmm, ba kadan ba kuwa. A da dama ni ma hmm. an mana rashi. Allah sarki. wata babba yaya mu ta rasu a gida muna kiranta uwar yaya kuba uwar yaya a gidan dan binni sannu eh a fashi to mun gode ta hmm. rasu ta bar yaya da jikoki da taba ita ce hmm. babbar jika a gidan mu a gidan Allah eh, sir to mun yi rashin ta kware da gaske sabili da wata ce hmm. mata ce mai hada kai to muna ma mai gida da yaya da jikoki da danki baki daya Allah kara musu eh, hakuri da eh, wannan babban rashi eh jimamin wannan rashi na kuɓa uwar 'ya'ya muna kuma mika gaisuwar ta'aziya ga ɗarikar ekuwa a najeriya da kuma ƙasashen ƙetare baki ɗaya domin rasuwar ɗaya daga cikin tsofaffin shugabanninsu wato reverend dr panyan baba hmm. wanda kuma ya kasance mahaifin shugaban ɗarikar ekuwa na ƙasa yanzu haka wato Stephen Panyam ya yi shugabanci shi kuma ɗan shi yake shugabanci. to ya rasu ranar asabar ɗin da ta gabata yau mako guda kenan. yau kuma ake jana'izarsa da karfe goma na safe a ekwa new karu da ke jihar nasarawa hmm. gaskiya wannan babban rashi ne to sai dai mu addu'a Allah ba dangi da iyalai duka hakuri na wannan babban rashi da aka mahaifin sarkin karu ne yanzu me ce shi wannan dattijo ya ah, yi aiki ya yi aiki ba karamin mutum ba ne ga wani hoto da kake gani wannan hoton da kake eh, gani hoto ne da aka dauka a nan Amurka lokacin da ya kawo wata ziyara aiki a nan to ya yi aiki a kasashen duniya da dama hmm. ɗari eh, kan babu shakka an yi ba karabi ba ba karabi ba wannan ba Allah kyautata namu karshen duka amin mu amin to sai kuma wannan ta'aziyar da zamu mika wakilinmu a Ghana Ridwan Muktar Abbas na rasuwan yasa hajiya Maimuna Abbas wanda aka fi sani da mafara a unguwar Fadama Accra wanda za a yi addu'anta gobe idan Allah ya kai mu sai kuma dan uwansa da ake kira Muhammad Suleiman wanda wato shi ya zo ya zo addu'ar ko kuma ya zo ta'aziyar eh. ita yasu da ta rasu ne shine da ya zo ya kwana kashe ya zo asabar eh. ya kwana lahad to lahadi daren kenan da ya kwanta litani bai tashi ba sai da aka ɗauki gawa shi kuma ana ce mai wato muhammad suleiman mai inkiya gurus kuma shi ne wazirin sarkin askin kumasi to shi kuma allah ji kan amma shi an riga an yi addu'arsa a unguwar yalwa da ke a nan birnin kumasi kuma allah kara hakuri ya ba dangi duka ladan wannan rashi da suka yi to allah ya sa sun huta duka amin su amin to bari mu mika gaisuwa ta musamman baba ga waɗanda suke sauraron shirin domin iyali ba za su rasa jin labarin wata yarinya da ake kira Aisha Bello ba wadda ta cinna ma kanta wuta ta samu kanta fetur din nan sabili da soyayya da ke tsakanin su da bisa ga dukkan alamu take ganin talauci zai hana auren su hmm. ta kone kwarai da gaske ta yi jinya kimanin wata daya a babban asibiti da ke garin Gusautu kuma sai ranar Laraba Allah ya yi mata cikawa. Mm. Eto eh, muna mika gaisuwar ta'aziyya ta musamman ga dangi duka na aisha bello muna kuma madadin iyalin da suka aiko suna mika godiya ta musamman ga dukan waɗanda suka taimaka domin sun samu sun ce sun samu gudunmuwa tun da suka ji labarin nan a shirin mu sun ce sun samu tallafi suna kuma mika godiya ta musamman ga 'yan jarida domin gudunmuwa da suka bayar to muna fatan shi kuma wannan saurayi Allah zai zaba mashi abokiya zama mai dacewa amin Allah ba shi eh, irin mai soyayya ta gaskiya irin wancan da ta rasu kana kuma hmm. waɗanda suka yi alƙawalin cewa hmm. idan yarinyar nan ta warke za su ɗaura musu aure muna fata za su ɗauki alƙawalin nan wannan alƙawali da suka yi za su cika shi wannan yaro yana buƙatan taimako wannan kuma bari Allah ya sa ya zama sanadin ɗaukakansa da eh. kuma samun arziki amin to sai kuma wannan gaisuwar ta'aziyya ce zuwa ga iyalai da dangi da ma sarkin zangon kumasi uh, sultan umar faruk sa'id na rasuwan sarkin fawa wato alhaji bawa tanko kenan. gaisuwa da ban girma da fatan alheri zuwa ga sabon sarki na fawa wanda aka naɗa shi da ake kira alhaji muktar ahmadu bature wanda shi ne sabon sarkin fawa a birnin kumasi ya ce yana godiya da duk mutanen da suka zo suka taya shi wato wannan bukin naɗe da aka yi musamman ma matasan zangon kumasi karkashin jagorancin muhammad awal alasan mai lafiya ya ce yana gaida dukan jama'a da suka je to wannan ma gaisuwar ban gajiya ce da kuma godiya daga iyalin muhammad nasir mai wada wanda yake mika godiya ga dukkan yan da abokan arziki da suka halarci suna da walima khadija da yarsa maimuna anas ta haifa da fatan kowa ya koma gida lafiya ya kuma ce yana fata jaririyar nan da mahaifiyarta duka suna cikin koshin lafiya to allah ya saka da alheri ya kuma ɗayyaba amin da ya baka na amma ka ji na na ji duk labarin da aka abu da <laughs> kai a yi makareta ya su mahadar na kai ma kai ma ka garza ya shafa mun na sata zumunta facebook ka gaya mana wani ne mu kare bisa ai ga su dan sakonni malam ba dama sakonni waɗanda kowa yana faɗin malam ya fi kariya to ga eh. waɗansu da muka zaro daga cikin su ba mai gasma yace duk ɗaya wai makafi sun yi dare shi ma garba na hali kan ba kebi ya ce fatan alheri ga dukkan malumma da ke jagorancin wannan shirin a bar ya huce a gaskiya lado ya fi tafka karya. <laughs> to adamu al madu kuma ya ce tanko ne ya fi zungura karya. <laughs> ga kuma sakon nura noise tambuwal ya ce tabbijan kun ji dukkan wanja ce amma a nawa gani tanko ya fi tafka karya. <laughs> sai adamu idris ya ce lalle waɗanda sun ci cika ƙaryata <laughs> da kuma sha'ibu ya uke ya ce dukkan su maƙaryata ne amma tanko ya fi ƙarya ta yaya mataccen direba ya yi tuki awa hudu. za ka shiga wannan motar kai da kake shirin a dawo lafiya. Ina. <laughs> Kama da bayani yadda ake tuki gawa ke tuki motar awa hudu. <laughs> Abubakar Aliyu hmm. Garo kuma ya ce babu babban makaryaci kamar tanko wanda ya ce wai mutum ya mutu. Hmm. Amma ba su sani ba har sai da suka shiga tasha za su sha mai sannan suka farga cewa ashe direban nasu ya mutu. <laughs> ga wani kuma da ake kira musa usman cm artist ya ce a bar ya huce hakika in dai karya ce zunzurutunta to tanko ya fi zubuta. <laughs> Bello ku birin fulanin gombe kuma ya ce ha ha ha. <laughs> Biyowa ya wasu su makareta ne amma dai lado shi ne babban makareci a cikinsu. Shi ko Mustapha Abubakar ya ce final shine wanda ya ce jariri a ciki ya yi magana shi ko <laughs> asabe mai fata ya wuri cewa idan ana neman makarici a fadin duniyan nan <laughs> ai babu kamar tanko shi ko jibril umaru na basa ya ce gaskiya wanda ya ce direban mota ya mutu sama da awa hudu ba su gane ba ya fi ƙarya gadin mota ko da kana da lafiya ya kuka ƙare ballantana kana lafira kai wannan ya fi kowa ƙarya a duniya in ji ni jibrin umar na basa <laughs> Lalle basa. <laughs> irin dai haka nan muhawara ce tsakanin Tanko da Lado. To amma ni baki tambaye ni wanda ya zuba ƙarya ba. Ai shine ce kai ma garza ka je can eh, sati mai zuwa makaranta. To shi ke da za a yi haka. Shehu Adamu Rijau Tanko da masu Natali Macangi mm. mm. da Jibrin Usman na Basa da Aminu Adamu Malam Madori da Musa Usman Bularafa mm. Tabdijam <laughs> sai kuma Bello Ahmed Dasin da Kabiru Hamza Ishak da Sama'ila Richam duka su cewa suke ya Ni kuma mato amma dai na je sabon mako a karanta dawa. Amma tanko. Hmm, to sai kuma Isa Zaradin da Ibrahim Kura da Usaini Muhammad Adam sai kuma Yusuf Baban Gaje su ma dai duk sun ba da ra'ayoyinsu akan wa ya fi ƙarya. Kamar yadda muka faɗa masu saurare idan kun sha wannan labari na yau ma za ku iya garzayawa shafinmu na sada zumunta Facebook domin bayyana ra'ayoyinku kan labarin da za mu bayar a yau. kana kuma kamar yadda muka ce za ku iya bada naku labaran to daga cikin labaran da aka aiko mana baba hmm. ga labarai ne hmm. da yawa hannu fara da labarin wata mage wata mata ce amarya to barin ce amarya ce aka kasan ana kawo gara eh. to ita wannan akwai ta da son dabbobi Allah sarki to da kin gara ta sai aka hada mata da yar mage yar mage na kila gidan mijin da bera lalle <laughs> ne kan kin san mage na da amfani gidan mijin da bera ko kuma yana yawan wuni a shago ba ta so ta saura ita kadai ta saura ita kadai mm. to shikenan kullun magen nan ta dame su da barna shi wannan <laughs> wannan wannan mijin nata kullum magin ta dame su da barna. Kaji kuma illar mage. Ya rasa yadda zai yi shi ko yana son amarya. Sabili da haka a hankali wata rana mata ba ta kallo eh. sai ya sace mage ya saka ta a cikin mota ya fita da ita wai zai eh. tafiya yadda ita can jeji. Mm, mm. Shi kenan ya tafiya mai nisa da ita cikin jeji. Eh. da motarsa bayan da ya je ya aje mota wani wuri eh. sai ya ƙara tafiya ya ta tafiya ya ta tafiya wato ya kai ta kololuwa can ya sake ta inda da za ta ta dawo hmm. bayan ya saki hanya to shi ke nan a gani shi ya kai ta inda ba yadda za a yi ta hmm. koma gashi dai sun yi nisa da kan hanya haka sun yi nisa da gida sai ya hmm. saki mage shi ke nan ya kama hanya da yake nisa a jeji sai ya yi makuwa tun da safe yake neman <laughs> yake neman hanya hanyar inda ya aje mota inda ya aje mota har la'asar ta ya rasa inda ya aje mota sai shi kenan <laughs> sai ya buga ma matar shi waya ya gaya mata ga halin da yake ciki ga abin da ya eh. faru sai matan ta ce ai tun sawoyi biyu da suka wuce magi tuntuni ta dawo gida sai ce magi ta dawo gida ya ce ai magi ta dawo gida wato mage ta batar da shi Mage ta batar da shi ya ce maimakon shi ya banda mage. shi ke nan sai ce matan wai to ta miƙa ma magin nan waya ai kai kai sai mun gana da ita ta nuna mishi yadda zai ya koma gida magi dole ta rama ita ba aiki. to amma ka san waɗanda suka san mage eh. wanda suka san mage eh, hmm. baba mage in za ko da mage ko da kare in hmm. an za ka ɗauki mage riko eh. sai an rufe mata ido haka in aka rufe mata ido kuma aikona aikona na aikona na saboda tana da tana da hankalinsa Allah ya yi su da wata hmm, irin basira da duk inda ka kai su sai sun koma gida haka <laughs> gomi ne sai da suka sai sun koma gida shi ko dai da rabon zai sha wahala eh kwarai kuwa mage ta bar da shi <laughs> mage ta bar da shi <laughs> To sai wannan kuma labari shi ake kira wannan labari sunan shi wakilin boge. To ba. wakilin boge. Kin san 'yan siyasa da shirya gadon zare. A'a, 'yan siyasa da bayani da za ce. Eh, wasu 'yan siyasa. Da alkawali. Eh, gaskiya fa akwai alkawali. Akwai eh, hmm. ko ana cikawa ba a cikawa dai akwai alkawali. Eh. Yawa. Ba abin da dan siyasa ya gada kamar alkawali. <laughs> Alkawali to haka eh. yake. Shi wannan dan siyasan ya je wani ƙauye ne. yake wato zai gudanar da gangamin neman zaɓe. Yaƙin neman zaɓe eh. kamar yadda aka saba lokacin yaƙin neman zaɓe kowane ɗan siyasa ya san ƙauye. Ya san ƙauye eh. yawa. Da ya je tuntuɓe su ƴan ƙauye ya ce me matsalolinku mm. suka ce manyan matsalolinmu guda biyu ne kacal. Eh. ya ce wato idan ya hau mulki ya kin ga ba wahala ba ne ba wahala ya sa abin da zai musu ya sa abin da zai musu eh shikenan ta farko suka ce basa muna da asibiti amma ba mu da likita ba, ba likitoci a asibitin nan take kin san 'yan siyasa eh. yana son ya nuna musu isa shi yana da shi ne wani yana abin nan kamun eh. kafa ya iya kamun kafa ko kuma ya san manya ko ya san mutane ko nan take sai ya dauko waya ya fara bugawa mm. yana irin kika ga yadda yake bazurai malam yana eh. <laughs> gayi nan dai <laughs> su ne 'yan gaban goshin shugaban kasa ba yana gamawa yana gama wayar sai ya ce musu gobe za a turo muku da likita shikenan wato ya riga ya hada ya ya gama da wannan matsala wannan dai wannan bukata ku ce an biya an gama da eh. wannan shikenan sai ta sai tambaye su me matsalan ku ta biyu sai suka ce matsalan mu ta biyu babu network a garinmu baki daya to shikenan <laughs> ba da ƙarya ke an kama ɗan siyasa dama ƙarya yake musu wato gaba ɗaya garin ba da tuwa dama musu ƙarya nan suna kiranye suna kiranye <laughs> to baba sai kuma wannan eh, daga cikin waɗanda suka aiko mana labarai a cikin shafinmu na sada zumunta na akwai wannan labari da ke cewa an yi hira da wani mutum da aka tambaye shi matanka nawa sai ya ce mata na hudu hudu hudu lallai to sai aka ce mashi me ka fahimta a cikin auren mata hudu kai me ka fahimta baba eh to ni abin da na fahimta sai mazaje ne <laughs> mazaje na kwarai kuma to shikenan sai ce to ai mata hudu kamar mutumin da yake mu'amala ne da kamfanonin jiragen sama da kuma oh. kamfanonin sadarwa oh. <laughs> ya ce waɗannan kamfanonin kullum cikin gasa suke wajen kyautatawa da kuma sauƙin canji kowa yana ƙoƙarin ya burge ka ƙware kuwa dagara ba sa ana gasa kowa suna gasa a tsakaninsu to sai aka ce mishi to mai mata ɗaya fa sai ce mishi mai mata ɗaya kuma kamar mai mu'amala ne da kamfanin wutar lantarki. <laughs> Ga yawan ɗauke wuta, ga tsadar bil, ga tartsatsiyar wayoyi da farfashewar transformer. wannan shi an wane wane ba a zai tun tunda ba wanda za su gasa da su sai da suke so lallai ne kan <laughs> to sai ya ce ya kuke ganin wannan magana tashi lalle ne a tsakanin mata hudu da mata din nan wane ne fi jin jiki gaskiya <laughs> tun da guda hudu ma ai sai an ba su tukuna ci gasan eh, kwarai kuwa sai sun samu yadda suke so eh, wato kamar yadda muka bayyana za ku iya garzayawa sanda mu na sada zumunta domin bayyana ra'ayoyinku kan labaran da muka bayar da kuma tambayar da za mu yi a wannan dandali idan Allah ya nuna mana mako mai zuwa za mu karanta waɗansu daga cikin bayanan naku da kuma labarai da kuke aikowa yanzu a madadin baba ya kuma makeri alheri yake muku fata alheri da kuma fata Allah ba mu lafiya da zaman lafiya da kuma abin da lafiya za ta ci da alheri. kawo ƙarshen shirye shiryen mu na wannan lokaci sai can an jima da hantsi za ku je mu ɗauke da wani sabon shirin yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen hausa na muryar amurka amina buhari auna ce daga nan birnin washington dc nake sallama da ku. The VOA Africa